إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai muna farawa da jaddada godiyar da Allah ta baraka da ta'ala wanda ya fada da rayuwar mu ta kawo wannan rana ta Lahadi wanda yau ita ce ranar 21 a watan tara wata Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara 1440 yau ita ce ranar ashirin da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha allah tabaraka wa ta'ala a cikin yardarsa da amincewarsa ya kara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan musulunci idan yan uwa ba mace ba karatun jiya mu tsaya ne aya ta 170 a cikin suratul baqara fadin Allah ta'ala wa idza qila lahum biyu ma anzalallahu idan aka ce wa kafirai ku zo ku bi abinda Allah ta'ala ya saukar qalu sai ku ce bal biyu. ma alkaina alaihi aba sai su ce mu za mu bi abin da muka samu iyayenmu a kai irin al'adu da kuma bautan wani allah ko ka ce bautan gumaka wannan bayan allah ta'ala ya yi bayani a kan yanayi na waɗannan kafurai da kuma irin abubuwan da suke faɗi idan an kira su zuwa da alu wannan ya gwada taurin kansu da cin karɓar gaskiya da kuma yin nesa da gaskiya sai Allah ta'ala yi wani irin misali mai ban mamaki ke ce wa mafarun da zai da kafaro ka matsalin da zai yin shi ku bi la ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wa masalul ladina kafaru kuma misalin waɗannan kafirai ka masalin ladhi yanfiqu bima la yasmu kamar mutumin da yake ihu ne yana daga murya kuma ba a jin sa yana hayaniya ko yana jakasawa yanfiqu yana jakasawa zuwa ga abin da baya jin sa ko baya gane abin da yake fare illa du'a'an wani da'a sai kira kawai da ainihin wato sai a sauti da kira yana jin sautinsa kuma yana jin kiransa babu san me yake cewa idan yau za ka samu dabba to idan kai magana yanzu ta ji ka yi ihu amma ba ta gane abin da ka faɗi to misalin kafuran nan haka yake sun mun bukumu wato baye ne kurame ne ƙwahun laye a ƙilu wato ba sa hankalta zuwa ga abin da ake jiran su gari. shi babban malamin tafsiri ibn al-ha'im a cikin littafin sa atibiyan fi tafsiri garibin Ya yace faɗin Allah ta'ala da yace bima la yan'iqu bima la yasmaru illa du'a'an wani da'a yace ay yasihu bil ghanan kamar misalin mutumin da yake tsawa da tumaki wanda ke wa tumaki tsawa ko yake wa awaki tsawa falata da rima ya kuru laha tumakin nan ba su san abin da yake faɗi kuna ganewa misalin wa'azi da za su yi wa kafuri kamar wanda yake wa awaki ko tumaki tsawa yana kai kubari su dai sun ji kai sun ji ƙarar magana sun ji kubari yin fahimta ku fita duk sun ji amma ba sa gane me yake faɗi jama'a muna fahimta wannan yadda ah, awakin nan ko tumakin nan ba sa gane abin da makiyayin nan ke faɗi to haka ma kafiran nan ba sa gane wa'azin mai wa'azi ana ganewa yadda ba sa ko da suna ji ai tumaki suna jin idan kai tsawa ko idan ka ce kai ko irin tsar kamar ɗaya da makiyaya ke faɗi suna jin ka ji amma ba da ganewa ba shi ne ibn al-haim ya ce yasihu bil ganami wala tadri ma yaqulu laha dabbobin ba su san abin da ake gaya musu ba asalin fahwa risala asalin saƙon a dukule ba su gane me ake faɗi me saƙon ba su gane ba wato illa annaha tansajiru bi sauti amma hiya fihi awakin suna ƙawatuwa ne ta hanyar sautin da suka ji sautin ya sa suka bar wurin misali a ga akuya ko tunkiya ko saniya za ta shiga gona idan aka yi tsawa tana iya barin gonar idan da ba ta tambaye ta mai aka ce ba ba ta san abin da aka bari domin ba ta gane abin da ake bari sai dai yau da gobe to ta san cewa in an yi tsawa to ana nufin a bari to kaga yadda kafiran nan ba sa wato yadda dabbobin nan ba su gane abin da aka faɗi haka waɗannan kafirai suke game da alƙur'ani kaga mu da muke nan musulmi ai abinda ake faɗa ai muna gane muna fahimtar me ake so a ce magana ce ake yi da mu idan labarin wasu ake babu to mun san cewa an ba mu labarin wasu mutane a baya waɗanda suka nuna na ga yadda suka kare to tun da mun gane haka yanzu mu ne ake nema wurin mu kada mu maimaita abin da suka yi kada abin da ya same su ya same mu ba shine karatun ba yanzu an ba mu karatun mun gane kenan mu muna gane kuma muna fahimta wannan muna ganewa ke to amma su waɗannan kafarai ba sa gane abin da ake cewa illa dai sun gana magana baki ya bude sun gani sauki ya fito sun ji amma me ya sakon da ke cikin sautin ba sa ji wannan shine fassara ta farko na babban malami ibn al-haim a cikin tafsirinsa at-tibyan fi tafsir garib al-quran imam a cikin littafinsa na tafsiri mahasil ta'awil yace wa mafalul ladina kafaru ka mafalil ladhi yan'iqu misalin wanda suka kafurta kamar misalin wanda yake hayaniya ne yana bude sautin sa yasihu yana ƙara yuqalu akan ce na aqar ra'i bi gananihi makiyayi ya tsawata wa dabbobinsa wato sahabiha wa zajaraha idan ya musu tsawa da sauti mai ƙara ya ainihin mai tsawata musu zajar shi ne tsawatawa shi ma in aka ce wato saha biha ya yi wa dabbobin tsawa ya buɗe murya yana wa dabbobin fada to shi ake ce yantiku bi ma'ana yasihu ma'ana yantiku shi ne yasihu idan kuwa aka ce yasihu to ana nufin ya yi ƙara ya buɗe murya ya buɗe sauti ana ganewa ko to idan an buɗe sauti to misalin waɗannan kafiran kamar waɗanda ake buɗe wa sauti ne ana musu magana amma ba su gane ya ce faɗin Allah bi ma la yasma'u illa du'a'an buɗe sautin nan ga wanda baya ji face sautin kadai wato bil bahaim wanda yake magana da dabbobi allati la tasma'u illa du'a'an yake. wanda su dabbobin nan ba sa ji kawai sai dai hargagiyan makiyayi ana ganewa hayaniyar makiyayi wani lokaci za a ga makiyayi yana ta ƙwar ka zana to wannan hargagiyar da yake dabbobi to yadda dabbobin nan suke jin hargagiyar nan su natsu su ma waɗannan kafaran suna jin maganar da ake musu ɗaya take da wannan hayaniyar da ake wa dabbobin nan wani abu da yanayin kiransa idan ya kira su allazi huwa taswitun biha wa zajrun laha wanda kiran makiyayi ga dabbobi ba wani abu ba ne face sakin madabbobin sauti amma duk yadda makiyayi ya kai da kiwo baya iya samun isar da sako ya yi magana da dabba kamar yadda zai magana da mutum dan uwansa ana gane domin mutum san kafin a tafi kiwon ma za ka gaya masa cewa to idan mun je ban da wuri kaza ban da daidai kaza ban da abu kaza kuma ban da abu kaza ka ga yanzu ke dan kana ba da sako ne ga wanda yake jin ka kuma yana ne yana fahimtar ka amma dabbar da ka ta ainihin tafi da ita kiwo a yau gobe idan ka je kiwo baya hada ta fada wata gona ka bi ta da sanda kana ganewa ko ka daka mata tsawa ko ta yi inda ba ta so ka yi tsawa idan yau kai mata tsawa bai hana gobe in ka in kun ƙara fita ka ƙara yin wannan gawa idan da ta gane abin da kake faɗi to da ba ta ƙara yi ba ina sako akwai izar da sako a tsakani ana gane ko sakon yana isa to ba buƙatar a sake maimaitawa sai ka sabon sako shine kasi qasim yake yin bayani a ana fahimta malamin ko ya da suna fahimta to da sabon sako ake nema ko har a riga an gane shi to amma kafirai idan zaka zauna ka sauke alkur'ani ba ganewa yake yana dai jin kana magana amma baya gane abin da suke faɗi saboda mai saboda yanayi ainihin na kafircinsa allazi ce allazi huwa taswitul laha wa zajrul laha wala tafqahu shay'an akhar dabbobin ba su fahimta wani abu daban koma bayan sauki wala ta'i kama kama yafhamu al wa yauna dabbobin nan ba sa rike abu su gane kamar yadda halittu masu hankali suke jin abu suna gane Da gama muna fahimta daga cikin halittun Allah masu hankali ga guda uku akwai mutane akwai aljihu ilimi mala'iku sauran halittun ba hankali tare da su kamar dabbobi da sauran Allah yana ba ku wata basira ta tafiyar da rayuwarsu amma hankali na ji da ganewa a yi magana da su a aje magana to sai waɗannan halittu guda uku amma ko kowace dabba tana da wata baiwa da Allah ya mata hanyar neman abincinta misali yau idan zuma ta zo ta sha fure to akwai abin da take ajewa a wurin idan wata zuma ta zo ba ta sha wahala na riga na su ka nan haka Allah ya yi idan mun yi suratul nahl za za mu yanzu. zuma in ta sauka akan abin da fure fulawa idan ta zuke wannan fulawa ne to za ta bar sako a wurin wani zuban da ya zo ya san an zuke sai ya zai gaba maimakon yin yi in sha wahala da wanga kaga wannan ai hanya ce ta isar da sako tsakanin su sai karnuka da Allah ya sa kuke gane warin kowane mutum don kowane mutum warin sa daban ne da warin mutum ya sai karen ran ya nemo shi wannan wani abu ne Allah ya sa mu wannan ainihin dabba ne sai dabba da duk yadda ruwan sama zai sauka ko daga nan ta kai daga zuwa Kano misali ruwan sama ba zai doki fanni ka ta yi gudu Allah ya ba ta wannan basira ta je ka rufe ba ba mu da ba. wannan wani abu ne daga Allah dabbobi suna da wani abu da Allah yake ba su wannan daban ba shi ake magana ba amma ba za ka iya aje magana da dabba ba ka ce gobe za mu je wuri kaza za ka da safa ki gudu mutum kaga ba zai yi ba ana da saboda me ba ta rike ba ta ɗaukar saƙo kamar yadda mutum yake ɗaukar saƙo wato ina son mu ta ayar ne da kyau abin da ake yi to shine Allah ta'ala ya fitinta kafare sai haka kafare sakon baya mashi amfani duk abin da za a faɗi sakon shi baya gane sakon face sauki kawai yake iya iyakan abin da yake ganewa ke to shine shi wannan imamul qasim ya ce wa kada afama hadha al-ijazul baliga tafsilaini fi masalin wahid wannan ayar gajera da Allah ya kawo misali a ciki to wannan misalin gajere an fahimci wato misali ne gajere kuma gamsashe wanda an fahimci misalai guda biyu a cikin misali ɗaya yanzu ga misali ɗaya wanda ga munci idan ga waka ɗan zamu ji ɗayan ana ganewa ko duka kan wannan aya yanzu mun riga mun ji misali na farko yace man balul ladina kafaru wa masalul laihim Allah ya mana misalin kafirai da misalin wanda yake kiran kafirai dan shi ma ya sani Idan an samu abin da kuke cewa communication gap kuna ganewa yi ana samun wato tazara ta sadarwa a kari ana ganewa ba sadarwa duk da cewa sautin ana ji amma sadarwar abin da ake so ya isa na saƙon baya isa shi ne imamun ƙasiri ya ce nan an yi mana misali na kafirai da kuma misalin mai wa'azi da kafirai ko mai kiran kafiran an gane ko kaga yi misali biyu ne misalin su kansu kafiran da misalin shi kansa wanda yake kiransu to yanzu an dunkule misalai guda biyu ne sai aka bashi a matsayin misali guda sai Allah ta'ala ce ka masalin ra'i wa masalu mayar yar'a min al maganar Allah ana abin da take nufi in wannan malin. kamar misalin makiyayi da misalin abubuwan da yake kiwo da dabbobi ana ganewa ai shi makiyayin shine mai wa'azi su kuma dabbobin su ne kafara ana ganewa sai Allah ya dunkula misalin a cikin misali guda to azafa ta'ala al-masala ila alladhina kafaru Allah ta'ala ya jinjina wannan misali zuwa ga waɗanda suka kafurta thumma shabbahahum bir-ra'i wa lam yakul kal sai Allah ta'ala ya siffanta su kamar ainihin abin da ake kiwo bai ce kamar dabbobin ba sai sai ta kamar inda ake ainihin kiwo wal ma'ana mala yace abin da ake nufi wallahu a'lam matsalul ladina kafaru misalin waɗanda suka kafirce wa Allah kal baha'imil lati la tafqahu ma yaqulur ra'i kana gani ba ko kamar dabbobi ne waɗanda ba su fahimtar abin da mai kiwo yake faɗa akfara min sauti fiye da sautin su kawai idan ka cire sautin mai kiwo dabba ba ta gane komi to misalin waɗannan kafirai kenan su ma ba sa gane komi wa mithluhu fil kalami idan ka koma zancen larabawa ba larabe yakan ce fulanun ya kafuka ka kaufin asali Wane yana tsoronka kamar yadda yake kamar tsoron zaki Wane yana tsoronka kamar tsoron zaki a nan idan ba ka lura ba sai ka kasa gani a'a wato yanzu zaki ne yake da tsoro ke ko ba ka ba wane yana tsoronka kamar tsoron zaki ma'anar magana ita ce al-ma'ana ba ne ta abin da ake nufi ka kaufi hil'asar wane yana tsoronka kamar yadda yake tsoron zaki kuna ganewa amma ta da aka ce kamar tsoron zaki kenan yanzu zaki ne yake da tsoro ke amma idan ma'anar ta fito kamar yadda yake tsoron zaki ba mun gane wannan shi ne Allah ta'ala ce kamar solin lazi ya bi ma la ya kamar wanda yake ainihin buɗe bakinsa a wanda baya jin wakila wasu malamai suka ce duk dai a ajiye maganar gama abin da ake nufi don a gane da tashbihu halin kafiri fi du'a'ihi sunan nan fa Allah yana misalin siffanta kafiri ne a yadda kafirai ke kiran gumaka kuna ganewa kamar yadda kafirai ke kiran gumaka idan kafiri ya zo ya aje gunki yana roƙon gunkin ya biya masa bukata yana roƙon gunkin ya ba shi arziki ko yana kiran wani Allah to sai Allah ya siffanta siffan irin wannan kiran da yake ma gunkin sai ya ce ba abin da yake ji sai sauci amma gunkin baya gane ana gane magana yanzu gunkin baya gane komai ai bi hali man bi ma la yasma'u misalin kafirin da ya aje gunki yana roƙon gunki misalin sa ɗaya da misalin mutumin da yake kiran abin da baya jin abin da yake cewa wal ma'ana abin da ake nufi mafalu haula fi du'a'ihim ko as-sanama wato fi du'a'ihim alihatahu misalin waɗannan kafiran a wajen roƙon allolinsu na gumaka allati la tafqahu du'a'ahum wanda gumakan nan ba su gane abin da ma ake cewa bare su biya musu bukata don ka zo kana kiran gunki farkon abin da kake bukata shine gunkin nan ya gane abin da kace ana ganewa sai ya biya maka bukata to bai ma gane ba bai ma fahimce ka ba bare ya biya maka bukata jama'a muna gane wannan to misalin kafiran kamar wanda yake kiran gunki ne wanda a yanzu gunkin bai gane abin da yake faɗa ba nan gaba ma gunkin ba zai gane abin da yake faɗi ba har ƙarshen duniya ba ran da gunki zai gane abin da yake faɗi a matsalin na ƙiƙi digarami kamar misalin mutumin da yake wa dabbobinsa mai ainihin ɗaga murya yana ma dabbobinsa tsawa falatan faɗu min na ƙiƙihi bishayin wannan tsawon da dabbobin suke ji yana yi tsawar ba za ta amfanar da su ba gaira annahu fi du'a'ihi wa uh, fi du'a'in walidayhi sai dai abun sani shi fa ba zai gushe ba yana kiran dabbobin da dan dole ya magana bai gushe ba yana magana da bai gushe ba yana ainihin daga sauti yana magana da su su kuma ba su gushe ba suna jin sauti kadai ba su gani kamar yadda mai bautan gunki bai gushe ba yana kiran gunki kuma gunkin nan baya jin shi baya fahimtar sa wato ɗaya daga cikin sahabbai wanda na kan manta sunan shi kamar mun yi karatunsa a nan ko kuma cikin abin da na littafi na tarihi sahabban manzo Allah suwar min hayatin sahara sahabi yana ce maka amru ibn al-jamur amru ibn al-jamur ya tija ne mai hankali ya tija ne mai hankali akalla ya ba shekara 60 baya yana da gunkin a gida wanda ya siya ya tashi sayan wannan gunki sai ya siyo shi min da tafi sai kashaf daga kata ko mai ɗan karan tsada sai da ya zagaye kasuwa ba kata wanda ya kai wannan tsada sai ya siyo shi ya sa aka zo aka sassaka mai wannan allan nashi a faɗarsa sai ya zo ya haɗa allah a gida idan ya tashi kula da wannan gunkin ya je kasuwa sai ya sai turare mafi tsada sai ce wannan na allah ne sai ya sai wanda bai kai shi ba sai ce na wace na kaga ai ya girma ba Allah nashi ana ganewa haka ake tafiya shekaru sun yi nisa idan bukatu sun taso zai zo ya kasa wannan gunkin gaba ya ta gaya masa ya ta gaya masa alhali idan gunkin ya yi ƙura shi yake kakkabe mai ƙura shi yake gyara shi shi yake wanke shi shi yake sanya masa turare to yana da 'ya'ya mu'az da mu'awwaz haka da yaransa da yawa sun kai kamar matasa guda uku Allah ta'ala ta suka ji da'awa daga ɗalibin manzon Allah Mus'ab bin Umairi da ya zo Madina yana yin wa'azi sai suka musulunta mahaifiyarsu ma ta musulunta amma ta yaya za a yi dattijon nan ya musulunta nan ne aiki yake ta yaya za a iya bincike irin wannan gunki aka haɗa alaƙa shekaru da wannan datti da wannan mutu Haɗa nan suka zauna tsakaninsu cewa farko sai an kau da gunkin nan an nuna masa gunkin nan bai da amfani idan ba haka za a yi ba dattijan nan bai iya rabuwa da batun gunkin matasan nan sai suke shawara suka ɗauke gunkin nan suka je suka jefar a hula. jijiya da ake zubar da hula suka jefar a yana dawowa ya nemi wannan gunki nashi ya nemi wannan Allah nashi bai gani ba ya ko fito cikin gida yana bambam yana zage-zage man ada ala ilahi nan laila wani ɗan kaza kaza ne ya yi ta'addanci ga Allah mu nan an yi wa Allah mu ta'addanci ku lura da har yanzu bai gano wai Allah da kake so ya kare ka aka zo aka bar ta'addanci sai an ketare an je kan Allah to kai ka ta kare Allah da ne wani ce man ada ala ilahi da laila wa ya ta'addanci ga Allah mu daren jiya yayi ta faɗa? yana babban matasan nan kuma ba kawo abu da ake ba suka shiru garin yawa ta sai ya ganshi sai ya dauko shi ya ba shi hakuri ce ta hakuri da na san wanda ya maka haka da na ci masa mutunci da na masa maza da na yi mai gaza daga baya zo ya aje shi da ba shi hakuri gobe yaran nan matasa suka ƙara maimaita abin da suka yi jiya ya ƙara irin wannan bambani kai sai ya ɗauko ta gobe ba shi ce wallahi ban san me maka haka ba da na kare ka ana ganewa ban san me yi maka haka ba da na kare ka amma yanzu ga takobi ta kare kanka in yi kana da alheri ka iya tsara kanka da duk don lokacin da ake maka wannan abin ba na nan bare kare ka za ka ga tafi ya ɗauki takobi ya rataya masa da matasan suka zo suka ɗauki takobin suka aje gefe suka ɗauki wannan gunki suka jefa shi a cikin gola a cikin wannan tsohuwar rijiya kusa da mushen mai kusa da mushen ɗan tayi suka jefa da ya zo bai gan shi sai gama zage-zage yana koma inda ya gan shi sai ya gan shi sai ce kai laukunta ilahan lam takun anta wa kalbi wa fata irin fi kara yace kai inda Allah ne kai aiwa amma wannan wulakancin kai da ce ga ka a cikin rigiya da kai da bushen ɗan jayin kare bushen dan jaririn kare da matsazi irin tsakiyar rijiya fi karar an gwama kuri guda an zubar inda Allah ya gaida ba haka ba A haka nan take ya ce a nuna mai wajen matashin nan shi ba ya gaya shi zuwanci Allah ta'ala ya taimake shi a shi musulunci karshe ma shahada yayi a wajen yaki aka kashe shi yana kara addinin musulunci to kaga me zaka fahimta a nan ka mutum iya mutum amma bai da hankali ana gane ba inda yana da hankali to tun da farko zai gane cewa wannan to baya iya mai amfani komai Allah ta'ala ya ce ba kuka zalimu Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk inda kuke kira ba Allah ba innal ladina tad'una min dunihi la yasma'una kafirai waɗanda suke bautar wani Allah cewa in nan ta damu na min dunillahi kun ga abin da kuke kira na gumaka wanda ba Allah ba daga cikin abin zai nuna muku cewa ba alloli ba bane lan ba wallah Allah ta'ala ce lan har abada ba za su iya halittar kuda kuda ba wala wujtama lahu ko da gumakan kai da gumakan da a ce annabawan da kuke kira da mala'iku da waliyai da duk wanda kuke mai shirka wa Allah shirka da shi idan za ku kwana ku yi ta kiransu ku yi ta kiransu Allah ya ce lan kula uzuma ba sa iya yin halitta ba sa iya halittar koda koda ai ka ga kalmi ne Allah ta hana ce wa in yaslubuhu dhubabu shay'an idan kudan nan ya zo ya sauka akan gumakan nan ya kwace wani abu la yastanqidu ba sa iya bin sa su kwato kayan su saboda mai zaqufa salimu wal shi wanda yake nema yi rauni ba abin zai iya shi kafirin kenan wanda ake nema a wurin sa ko ake neman sa ma babu abin za a iya samun domin shi ma menene mai rauni ne sai Allah ta'ala ce ma qadarullahu haqqa qadari sai waɗannan kafirai ba su girmama Allah ba irin girman da ya dace da Allah wanda shi Allah din nan fa wal arku jami'an qabadatu yawm al-qiyamah kasa gaba ɗaya na cikin damtse na cikin damkar Allah ranar tashin alkiyama kasa gaba ɗaya a ce maka Allah ya damta kasa gaba ɗaya sai ka san Allah bai girma ne wasamawa su sammai kuwa ya su fiye mini Allah ya naɗe su kamar yadda ake naɗa tabarma ga su a gefen sa a to kaga ina ga mu da teku da bishiyoyi da duk wani abin da ka sani gaba ɗaya Allah ya haɗa shi ya dunkule wuri guda ya jiki Allah ta'ala ce girman Allah ya kai girma subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata da Allah Allah ya ɗaukaka amma shirku akan abin da suke shirka da shi haka Allah ta'ala a nan sai ya kira kafiran nan ya ce summun bukumun ummi bebaye ne kurane ne annan makafi ne fahim bi manzilati sumi matsayin kafiran nan kamar yadda ka san ne. fi annan lalli sami'uhu ka annahum lam yasma'u abinda suka ji kamar ba su ji ba don ba su gane ba wa bi manzilatil hukmi kamar bebaye ne fi annahum la yastajibuna lima limadu domin ba sa amsawa limadu ilaihi zuwa ga abin da ake kira su gare shi wa bi manzilatil ummi misalin kafuran nan kamar yadda ka san makafi haifu a a'rabu ko an dalaili sun kau da kai daga hujjojin da ke nunawa ai kaga waɗannan ayoyin da muka karanta sun gwada gazawa gunki da wani gunki kuna gane wannan ayi sun gwada cewa gunki baya da hankali gunki kasashe ne baya iya kare kansa kuna gane wa bare ya kare mai roƙonsa to tunda gunki ya kafa to waɗannan dalilai da ake kafa musu akan gazawan allolinsu ya isa ya gamsar da su su gane gazawan allolin su dawo su yi imani da Allah Ta tabaraka wa ta'ala to amma kamar ba da su ba baka annan annahum lam yushahiduha kamar ba su ga wannan tarin dalilai ba da hujjoji a gabansu, amma kamar ba su gani ba saboda me saboda ainihin kafirci al-imam ibn kathir Allah ta'ala ya masa rahama idan ka duba tafsirin sa tafsirul qur'an al-azim na al-imam ibn kathir yace fadin Allah da yace summun bukmun umyun ai mun an sama haq su dai kurane ne ba su jin gaskiya fa bukumun bebaye ne la ya tafawo hula biyu ba sa kurta gaskiya ne ana ganewa ko san ko ina wa masu hausa shige ba wane ne kurma wane ne daidai hafin wanda baya ji shine kurma ke ko haka ne wanda baya iya magana ne bebe ke ko ana ganewa yi. to idan aka ce mun an sama'il haq wanda ba sa jin gaskiya kurma ke da ko to ashe na faɗi daidai bukumun la ya tafa wa hula dai baye ne ba sa iya yin magana su kurta gaskiya ƙauyin tsaro ya ce bari'ihi wa maslaki su ɗin nan da kake gani wato makafi ne ba sa ganin hanyar gaskiya ba sa ganin inda gaskiya ta bi fahum la yaqiluna ba su hankalta ai la yaqiluna shay'an wa la da kake gani ba su hankalta komi ba su gada komi ba kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce walladina kazzabu bi ayatina sai ce sun ko ayatina ya fayyace mana bayaninsu a cikin suratul al'ali Allah ta baraka wa ta'ala wannan misalin da aka yi a cikin suratul bakara wa matsalin Ladina kafar ko wa matsalin lalina teku haka wannan misalin da aka yi a cikin suratul al'am aya ta talatin da tara Allah ta'ala sai ya ƙara fayyace mana bayani sai ce wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu suka yi imani suwaye kafiran nan kenan ya Allah ya ce sun kurame ne bukumun bebaye ne wa bukumun kurame ne su kuma bebaye ne su izulumati suna cikin duhu da irin duhu duhun kafirci duhun shirka duhun jahilci suna ciye za ka ce a zulumat dufai daga shirya guda ɗaya ce suna gane wannan ayi shirya guda ɗaya ce amma ɓata ba da yawa ne akwai ɓata na jahilci akwai ɓata na munafurci akwai ɓata na kafirci akwai bata na shirka ga sunan bata iri-iri a zulumat Allah ta'ala sai ya ce sun summun wa bukumun fi zulumat Allah ta'ala ce man ya sha illahu yudlilhu wanda Allah ya so ya batar da shi sai Allah ya batar da shi wa man ya sha wanda Allah ya so ya ja'alhu ala siratin mustaqim wanda Allah ya so kuma sai ya dora shi kan hanya madaidaiciya sai kaga in an ce Allah ya ce ya yarda saboda Allah ya so shi da da shiriya yana karɓa abin da Allah ya ce yana yarda da abin da Allah ya ce saboda Allah ya dora shi ne a kan hanya ce. idan an sha fama da mutum ya yi imani ya yi yin imani daga Allah ta'ala ai ya ba mu labarin aljannu ko ba haka ba wa isra rabbuna ilayka rasulun min al-jinni yastami'una al-qur'an waɗanda suke da hankali aljanu ne Allah ta'ala ce wa israfna ilayka nafaran min al a lokacin da muka jiro maka da wata jama'a ta aljanu yastami'una al suna sauraron karatun al da kake yi falamma ruhu lokacin da suka zo inda kake karatu sai suka ce wa juna an su ku saurara mu saurari qur'ani walan ba ku lokacin da aka gama wallau ila qaumihim mundirina sai suka koma da mutanen su suna musu wa'azi wanda ya je yana wa'azi a Allah kaga shi ya da ke da kuma ya riga ya yi ya ba Allah dan haka ma yana kokarin gamsar da wani ya dawo ya ba Allah amma su waɗannan a a'a Allah ta'ala ya faɗa abin da suka faɗi game da al'ur'ani cewa suka yi wa da allazina na la tasma'u li kun gaya wa juna kun ba juna shawara la kuma li hada alquran kada ku saurari wannan alquran walgau fihi ku ta wargi kuna wasa kuna hayaniya in ana karanta qur'ani ku ta hayaniya kuna kawo hayaniya kuna kawo hayaniya la'allahu wato ko farin jaye su wayi gari su ma ba su gana wanda suke amma muna gane wannan ko dai kai wa Allah da'a ka saurari alqur'ani kamar yadda ya umarce ka idan ko ba kai wa Allah da'a ka saurara alqur'ani ba to za ka wa kafirai da'a wanda suka ce la tasma'u domin Allah ta'ala cewa ya wa idza quri'a alqur'an sai ce wa idza quri'a alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah ta'ala ya ce idan ana karanta alqur'ani fastami'u lahu ku saurare shi wa ansitu kuma ku shiru yin shiru hukuncinsa daban saurare hukuncin sa daban idan kuka yaka Allah ya ce zan muku rahama idan ana karanta alqur'ani ku yi shiru ku saurare shi idan kuka yaka Allah ya ce zan ji tausayin ku zan muku rahama sai kafirai suka ce a'a la tasma'u li hadha alqur'ani kada ku kuskura ku saurari wannan alqur'ani wal qawfihi ku tayi warhi ta'allakum taglibu dan ku jayiz a daina karatun nan ku yi tayi hayaniya ku yi ta tada hayaniya yanzu kaga dayan biyu ko dai ka saurara kai wa Allah biyayya in ka yi kai tsaye biyayya sai ka kafirai ko ka sun ko baka so ba dai sun kai wa biyayya domin sun ce la tasma'u kuma ka ka saurara shi kuma Allah ya ce fasma'u ka ka sai ka saurara to ka ce ne ka koma kana biyayya ga ga kafirai to da haka gara kai wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya Allah ta'ala ya ba mu ikon a gaba sai Allah ya ce ya yi wallazina amanu Yeah. yi Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma fi imani kulu min da ma razaqnakum ku ci daga daddada da muka azurta ku da shi abinda muka ba ku na arziki daddada mai daɗi ku ci a ciki shine ba daddadan da muka azurta ku da shi idan kun ci wannan washkuru lillahi kuma ku gode wa Allah ana ganewa yanzu Allah ya amince mu ci halal ya amince mu ci abin da yake daddada mai tsarki me ya aikin da Allah ya dora mana idan mun ci abin da Allah ya ba mu a matsayin arziki washkuru lillahi ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai Allah kuke bauta duk wanda ya ci abin da ya ci sai ya ce ya gode wa Allah kana gane wannan akwai dalilai da dama da suke tabbatar da da Allah bai so ka ci ba da ba za ka ci ba idan mutum ba ya da lafiya ana ba shi abinci yana kawo da kai ya fi ka san abincin da Allah ne bai yadda ya ci ba don haka ba zai iya cin abincin ba sai lokacin da Allah ya masa izini to Allah ta'ala ce na muku izini ku ci daga daddada ku ci daga arzikin da na hore ku amma idan kun ci ku gode wa Allah in dai ni kuka kasance kuna bauta ba babban malamin musulunci Imam Al-Qasimi a cikin Mahafil Ta'awi yace ai wato min dai fatima razaqanakum wato ma akhlasna lakum min ash shubuh abinda muka tace muku shi daga shubuha shubuha shine abinda shi bai tabbata halal ba kuma bai tabbata haram ba har yanzu ana tambaya akan hukuncinsa saboda hukuncinsa bai zama ba'in ba bai zama addini ba yana cikin shubuha muna gane hali yanzu ka gaya ba mai rubuto tambaya ce ya ce ba na ya halatta a ci naman sa ko mai rubutuwa? ka ga mai rubutuwa saboda ya tabbatar naman sa ne sai ya halalli ba mai cewa naman alade haram ne domin ya tabbatar mai haramun ne to akwai wani naman a tsakiya wanda ba a tabbatar da ko halal ko haram ba kaga ya shiga babin ne ya shiga bangaren ainihin shubuha abin da yake da tsarin rikici a kansa kana ganewa ko to shine shi imamul qasimi yace arzikin da Allah ya azurta ku da shi kaddada wanda Allah ya tsarkake shi daga shubuha wala tu'arridu lima fihi kanasu kar ku jefa kanku wurin cin abin da yake da datti wurin cin abin da yake da mai magana a kansa janar datti abin da yake da ainihin datti wato abin da Allah ta'ala ya haramta shi ko ko abin da yake da shubha kama halahul mushiriku na al-muharramat kamar yadda mushirikai, waɗanda suke arna suka halatta abubuwan da Allah ta'ala ya haramta to Allah ta'ala fadin sa da yace washkuru lillahi kuma ku gode wa Allah allazi razaqakum hadhihi ni'a Allah da ya azurta ku da waɗannan ni'imomi gaba ɗaya Allah ta'ala ya ce ku gode maka idan kun gode zai kara ku domin duk abin da muke gani ana ci a duniya ba komi ba ne idan aka je aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai ma taba zuwa a tunanin mutum ba duk zai gani a aljanna ana gane a ce maka talakan aljanna wanda bai samu sosai ba gidansa kamar girman duniya su goma kan aljanna wanda bai samu sosai ba gidansa kamar girman duniya su zo in ji ban da ɓatan basira ina mutum zai tsaya yana rigima kan wannan kejin da yake da shi a duniya ko da girman gidanka ya kai girman masallacin da ai kamar kana cikin keji ne idan aka yi da zai gidanka